الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba da fa ina a sadaka alhadithi kalamullah wa a sanar alhadithi hadithi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharar umuri muhdasatuwa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar da kiwani fila assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1437 lissafin nasara yau muna nawa 27 ga watan shida shekara ta 2016 yanzu Malam ibrahim kasuwar bacci yake sanar da ni cikin 'yan uwa da suka halarci tafsiri jiya mun gabatar da ggm na nnpc wanda ya zo garbadin haka ne to ya jijiya ana neman gudunmuwar marayu ya aiko da sako na kudi naira dubu ɗari da hamsin ta hannun malam ibrahim kasuwar bacci domin a tallafa wa marayu muna addu'a wannan matashi allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara yi wa rayuwarsa albarka kuma allah maraukin sarki ya kara mana matasa masu kishin addini irinsu akwai abin da ya faru da zu da rana wanda ya bani sha'awa Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ya ji gan sai rubbe kabarinsa da rahama akwai daya daga cikin iyalansa Hajiya Fatima ta taso tun daga Zariya ta halarci tafsiri na mata da ake gabatarwa wanda muke gabatarwa a Malali Locus zuwan ta gaskiya ya tuna mana malam Allah ya kara lullube kabarin malam da rahama kuma Allah ya karbe shi a matsayin shahidi ta kawo barayi gudunmuwa ta turamin zanduwa turmi talatin sai muka ce to a ba kwamitin marayu na mata na can malali guda sha biyar marayu nan santa kuma a ba su sha biyar saboda haka can an ba su sha biyar sauran guda kuma sha biyar na san su aliyu ikar sun zo da shi so muna addu'a ita ma allah madaukin sarki ya saka mata da alkhairi yanzu na shigo nake ganin sheikh sa'idu yalwa mataimakin ciyaman na working committee na kungiyar jama'atu zalatul talbida wa iqamatu suna ta kasa na gan shi tare da mutanen abuja sun ziyarci wannan majalisi sheikh abubakar giro shi ne ciyaman na working committee na nigeria na izala duk wa'azin kasa da ake shiryawa karkashin ofishinsu ake shiryawa shi kuma Sheikh Sa'idu Yalwa shine mataimake shi Sheikh Sa'idu Yalwa yana so kadan mike domin mutane su ganka wannan dattijo su suka yi kwan izalar Abuja suka kyanke shi yanzu yayan kajin har sun girma har da firda firdan zakaru a ciki sannan akwai mataimakin MC namu na kasa shi ma kusan MC namu na kasa shine shiga Adamu Aliyu mai gora nan Kaduna to akwai mataimakinsa daga jere duk dai ko mutanen kaduna ko kuka tattara kuka haddabe mataimakin mc ina so ya dan mike mutane domin su gan shi ba su kaɗai suka zo ba sun zo a cikin tawaga da ba za mu samu lokacin da za mu gabatar da su duka ba amma muna addu'a duka allah ya saka musu da alkhairi ɗazu mun je rigasa mun je rigasa allah ya nuna mu abin da ban taɓa gani ba a rayuwata yanzu shugaba alhaji tukur isa yake ce mu yau an yi hure gasa wazin da an shirya za a yi a masallacin juma'a tun karfe biyu na dare mata suka fara cika masallacin yanzu haka ana maganan kyaure da kofofin masallaci da gate da waye da sai da allah yi kafin gari ya waye rana ta dago sama da mutum ashirin sun suma saboda yawan jama'a karshe abin da aka yi aka ɗauke karatun dole aka bai da shi masallacin idi to ni dai da je na dauka wa'azin kasa na mata ake yi domin na san ko sallar idi aka fito to haka za a cika fili iya inda idon ka zai iya hangowa gabar da yamma kudu da arewa mata ne bayan allah sun zo su ji magana allah kuma kowace a cikin hijabi da niqab waɗanda ke da niqab a fuskar su sun fi wayanda babu niqab a fuskar su kuma iya kallon ka su ne zunzurutun su tun da na zo duniya ban taɓa ganin taron mata haka ba na taɓa zuwa wa'azin mata a huntuwa saboda tsabar taron mata mata ta taɓata cikin taron mata da kyar aka gano ta da kyar na jira kusan awa ɗaya ba iya gano ta ba amma matan da suka taru nan in Allah ya yadda ba su kai matan da suka taru a rigasa ba wato na gane suna ta riga ta tafi wato wato bidiya an riga an bata takardar sallama an sake ta mata suka ce saki uku sau uku kusan wani abu ni dama na fahimci in ka zama dan bidi a kaduna tsautsai ne in ba tsautsai ba babu abu da yasa ka zama dan bidi a kaduna da ka zama dan bidi to tsautsai ne ya fada kanka kaddara ce ta riga fata wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a abinda kawai yasa same kake amma an gama ayi me wallahi an gama Allah ka karbi wannan aiki Allah karka bari niyyar mu ta gaza inda niyyar mu ta gaza Allah ka ji tausayi mu ka yafe mana ka karba haka ya Allah wannan al'umma da ke mana kyakkyawan zato karka bar su su gan mu a wutar jahannama ranar tashin alkiyama Allah kar ka bar su su gama mun tozarta a ranar tashin alkiyama amma abun abun ban tsoro ne ya kai musulmi ya zauna yi ta kuka yana zubar da hawaye tun safe Bayan Allah suna cikin rana kamin mu saurin sai da muka tashi daga tafsiri wajen karfe sha biyu da wani abu muka yi saurin amma duk inda ka duba an sa mana lema inda za mu yi wa'azi alarama amma suleiman tun muna cikin mota ya ce malam kabiru da ce alarama ya ce idan muka yi wa'azi karkashin lema mun ci amana addini na ce me ya kamata ya ce a cire leman nan mai wa'azin a tsakar rana mu ma ranar ta dake mu yi da ta dake wa'annan bayan Allah suna azu kuma abin da ya faru ke an dan sa wani dan kanofi ni na dan shiga na zauna kame a fara azumi shi Allah rama ya ce wallahi kanofin ma bai shigo ya kan minbari kai tsaye sai da aka kauda leman dan sannan ya hankalin shi ya kwanta mutanen Kaduna Allah ya kara wa rayuwarku albarka amin Allah ya ƙara wa rayuwar ku albarka wato bidiya ta tafi bidiya ta tafi shawarar da nake ba malamai a Kaduna ku ci gaba da karantar da sunna ka tsaya kana yi wa mutane kame kame kana surutun banza da wuhi baka koya musu sunna wallahi zaka ga tsiya wata ran yara za su baka takarda sallama domin matasa sun riga sun gane sunna sun karbe ta ko sunna ko kafar katako ina muka kwana alaramu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم شميتي وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نعم وما للظالمين من أنصار الله ما دوكين سركيتي لقد غفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله يقول لقد كفر حقيقة سن كفرتا حقيقة sai da Allah ya aje musu san tukuna kamin ma musan suwa ne ya ce laƙari kafara Allah ya ce haƙiƙa sun kafurta suwa allazi na ƙalo inna Allah huwar masihu ibn maryam waɗanda suka ce annabi isa ɗan maryam shine Allah annabi isa ɗan maryam shine me Allah suka ce Allah shine annabi isa ɗan maryam Allah ya ce waɗannan sun kafurta annabi isa shi ake ce masihu da aka ce inna la huwal masihu ibnu maryam an yi masihu guda biyu a duniya masihu guda nawa guda biyu ɗaya na ƙwarai ɗaya matsiyaci su biyu ne masihu na ƙwarai ne annabi isa alladina qalu inna allaha huwal masihu wane ne almasihu masihu ibn maryam shine annabi isa dan maryam masihu na biyu shine dujal masihu dajjal kenan shine wa dujal shi ma sunan shi masihu me yasa ake kiran annabi isa da almasihu li'annahu mamsuhun bil baraka yadda ake shafe jariri da mai haka Allah ya shafe shi da albarka haka Allah ya shafe shi da mai? da albarka shi yasa ya zama shi kullun cikin albarka yake kullun cikin amincin ubangiji yake shi yasa qur'ani mai girma yace wassalamu alayya alayya wa والسلام علي يوم ولدت ويوم hayya annabi sai yana magana سيدنا مغانا alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni. yawma wulittu ran da aka haife ni ran da aka yi aka haife ni wa yawma amutu da ran da zan mutu cikin abincin Allah zan mutu wa yawma ub'athu hayya ran da za a tare ni ran tashi alkiyama cikin abincin Allah zan tashi wayannan ranaku guda uku sune masu hatsari ga dan adam na farko ran da za a haife ka domin kana cikin wata rayuwa ta ciki ko eh jariri yana cikin ciki yana tsagune a cikin mahaifa ko ina ruwa ne ga duhu duhu har guda uku yana ciki yana iyo kamar yadda kwado ke iyo cikin ruwa in lokacin haihuwa ya zo in Allah ya ce to a haihu shi fito haka yadda yake kafar dama na iya fitowa ta hagu ta makale uwa ta shiga hatsari ko bata shiga hatsari ba ta shiga hatsari sai Allah ya sa wani mala'ika ya juya jaririn sai ya tumbling ya koma upside down kafafun sai su koma sama kan ya koma ina ƙasa yi tsayuwar wata kenan domin ta nan ne zai fito da sauki daga nan sun masabila ya sara wannan yan matsatsa hanyar sai wuce kai da ka gani ka san aikin Allah ne kun banda Allah waye sai fito da jariri ka kalli rushe shankan jariri ka ga inda ya fito banda Allah waye sai fito da shi in kun ce ba haka ba bayan ya fito ku mai da shi ba ba yanzu ya fito ba ta ina ya fito to yana fitowa kuma sai yuton ku ce koma sai dai ta mutu amma ba zai koma ba to a shewa ya fi da shi Allah shi ya fi da shi Allah shi ya fi da shi jahilci ne na malaman tsubbu wai sai a ce a rubuta wa kai Allah ka raba mu da malamin bidiya wai a rubuta wa mai ciki eh, ya kuruji min bayanin sulbi wata ra'ib wai idan ta sha yaran zai fito da yake jahilai ne sun ji abin kawai yi kama da hausa ne da ɗan santsi santsi ya jimin min ne sulubi sulubi sulub sulub sulub sai kawai yaron ya faru su wasu ba san menene ma'ana ayar an kana ciwon ciki a ci a rubuta maka lalabi safi badani hi layan yami ba su wai lalabi safi kai ciki kake ciwo ba cikin kana ciwo sai aka ce kuma a rubuta maka lallabi sabi baɗani wai wannan ciwon ya ta zama cikin cikin ka ila yau biyu masu hada na tashin alkiyama kai Allah ka raba mu da malaman bidiya inna shani aka huwa lab tar wai maganin bugun kunama amma ka ce huwa lab to ka tsaya na wurin kana cewa tar ana ta wasa da ayoyin alkur'ani ne wannan wasa ne da ayoyin alkur'ani ne to ku kalli ta inda jariri yake me inda jariri yake fitowa to yayin da zaka fito duniya babban magana ce jariri yana fitowa shedan yana nan yayi ready shedan yayi ready yana fitowa shedan zai zunguri jariri yana zungura jaririn fa yastahillu sarikan sai ka ji jariri ya kwala ihu jariri yayin da aka haife shi yakan fito yana mai ihu wannan ihun da jariri yake yin an haifo shi shedan ne zungure shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum biyu ne kawai shedan bai zungura ba da annabi Isa da mahaifiyarsa Maryam in ji annabi Muhammad sallallahu su kadai ne shedan bai zungure su ba shine wa salamu alayya yawma wulidtu wannan kutufo da shedan ke yi wa jarire shi Allah ya tsallaka da shi ya fito cikin aminci ko bai fito cikin aminci ba wa yawma amutu yace da ran da zan mutu ba kashe ni za a yi ba ba gicce ni za a yi ba kamar yadda nasara suke faɗa a cikin aminci zan mutu Allah ne zai karbi rayuwata cikin aminci ba wani wanda zai samu daman kaina wai har ya ciye ni har ina ihu ina cewa ubangiji na ya mantar da ni a to ba kai ne ubangijin ba ya kuma ubangijin ka ya mantar da ni ya manta da ni ba gaskiya ba gaskiya a cikin aminci zai mutu ranar tashin alkiyama ma zai tashi cikin me zai tashi cikin aminci to yan bidiya sai suka ce wai wannan ita ce ayan mauludi an ce ina hujja ce ga yana a ƙur'ani in zalla jahilai ne ba sa duba alƙur'ani mai girma wasalamu alayya yau mawulittu ran da aka haife ni to alwuluttu nan daga wuluttu aka samu mauludu wuluttu to maulidin wa ayar kanwa take magana haihuwar annabi muhammadu ko haihuwar annabi isa to kaddara ma aya hujja maulidi ce maulidin wa maulidin annabi isa kenan kenan aya kirsimeti ce to haka maka Allah ya ka jawo aya kirsimeti ko harka ta kun ita ma kirsimeti ce tunda ka jawo aya kirsimeti ko ba haihuwar annabi isa bane kun yadda ko akwai mai ja Allah nan ma ba mu aya aya ta gaba mu ji haihuwar waye ita wannan aya zaka maimaita mana salamu alayya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هاي هو روى ذلك عيسى بن مريم بس جبا ذلك عيسى بن مريم بس جبا سوسي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون الله أكبر الله يتي ذلك isa bin maryam in aya maulidi ce to maulidin annabi isa da maryam da yake magana maulidin wa annabi isa yanzu masu zargin ahalin suna suna cewa ba mu maulidi ba mu san annabi ka ji mutumin da ko sahu bai hadawa masallacin shi kowa ma mu ne ba mu san su dala ga tambaya game tun da muka tashi kasar nan littattafan da muke koyan addini akwai kawai haka ne a cikin kawai akwai babin arkanul islam ko babu rukunan musulunci akwai farillan alwala sunnonin alwala farillan sallah sunnonin sallah babin maulidi babu to me yasa bai kawo ba shi ma dan izala ne yin annabi ko ya manta ne a watakila mantawa yi me yi yi wa mantawa da ma dan adam zai iya mantawa ko ba zai iya mantawa ba to akwai ahalar akwai me ahalar ahalarin na akwai babin alwala ko babu babin sallah babin ruwa babin najasa fitsari babin kashi kabli ba'adi akwai babin maulidi babu shi ma babu babu to shi ba dan izala ne shi ma ko mantawaye a mantawaye mantawaye me ya manta ne to akwai ashimawi daga nan zaka fara samun magana azumi akwai babin sallah alwala tsarki ruwa babin azumi babin maulidi shi ma babu shi ma dai izala ne yake shi yasa bai kawo oh, mantawa yi to mantawa yi mantawa ya manta ya manta ya mantawa yi to akwai iziya dumin ba da uzuri eh? akwai babin tsarki alwala sallah azumi zaka aikin hajji kwarkwata kudin kitso eh ko ba magana kudin kitso a cikin ziya maganan kwarkwata maganan kasuwa maganan maulidi o bai kawo maulidi ba shi ma kenan nan izala ne o a manta yi a to mantawa ya manta ne ya manta ne ya manta to mun yadda ya manta shi ba saboda ba musu wa'ita ita rikici to akwai risala akwai me risala akwai babin sallah alwala tsarki aure mutuwa gado aro jingina to akwai babin maulidi to me yasa shi ma kira wani bai kawo ba dan zala ne o mantawa yi to mantawa yi mantawa yi mantawa yi mantawa ya manta to mu tsallaka akwai askari eh askari akwai babin farauta ha farauta ba gado aure zakka sallah kasuwanci aro jingina tsintuwa aikin hajji safa da marwa arafa babu maulidi to me yasa shi kome kawo shi ma dai zana ne maki manzo duk abubuwa oh, mantawa yi eh ya manta ne ba ka, mantawa yi mantawa yi da ku kyale shi shi ba akwai muktasar ko lawali da sani eh? da Allah lawali da sani na babin menene babu a ciki har ba abinda kwakwalwa ka ba za ta yi tunowa ba akwai amma akwai babin maulidi me yasa bai kawo shi kuma shi ma makin manzo ne dan izala o oh, manta waye ya manta a to ya manta ya manta ya manta ya manta to akwai mudawwana mudawwana kololuwa kenan ba babin da babu akwai na maulidi me yasa ba kawo ba wa manta waye to imamu malik mai mazhabar gaba daya mu wada da ya rubuta akwai babin maulidi o manta waye imamu bukhari a sahihul buhari o shi ma ya manta imamu muslim o ya manta abu daud shi ma ya manta nasa'i shi ma ya manta ibnu maja shi ma ya manta musa na ahmad bin hanbal ya manta zailai ya manta darimi ya manta ya manta ya manta ya ashe dai makiyar manzo suna da yawa duk wayannan makiyar manzo ne wallahi dalili ɗaya ne ya sa ba su yi magana ba su addini suke koyarwa wannan abun kuma ba addini bane tunda ba addini bane ba yadda za a yi zo cikin littafin shi yasa duk littafin musulunci babu duk littafin musulunci babu babu shi inda yi littafin musulunci inda yi littafin musulunci yake karantarwa babu duk littafin da muke koyan addini da su su ibn rushdi su ibn ashir duk wani littafin da ka sani na koyan addini babu me yasa babu saboda addini suke koyarwa shi kuma wannan harkar ba addini bace shi yasa ba za su karantar da shi ba shi yasa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba annabi ya ce in kana kaunarsa kai azumi ranar litinin shekara sati 48 ba ka taba azumi ranar litinin ran da aka haifi annabi ba sai sha biyu ga wata rabiul awal ya zo ka hana mutane bacci wai kai a ranar ne son annabi kai tashi sha biyu ga wata ranar ne a wani kaga manzo ta tashi a wannan ranar duk shekara guda ba mu ji motsin ka ba sai ranar zaka hana abin haushi salatin annabi ma baka iya ba sai ka tsara mutum ka ce kawo maka salatin annabi ruwaya ingantacciya da ke da isnadi ruwaya da akwai ta abukari ko akwai ta a musulun ba zai kawo maka ba sai yayi hadi sai yayi wa salatin gudu da kan zabu malamai sun yi tifaki salatin annabi da fi kowane inganci shine salatin ibrahimiya salatin ibrahimiya ma wanda fi kowane inganci shine ruwaya da imamul bukari da imamul musulun suka ittifaki akan ta wace ruwaya ce imamul bukari da imamul musulun suka ittifaki akan ta allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فول ستوب salatin يا kare. wannan siga ita tafi kowace inganci ta ba sai ka zo ka samu tun bai masani ba Allah sarki ba koya mai addini ba tun an bashi yana ta rudu ba koya masa hakikanin addini da annabi ya zo da shi ba kawai zai hana ku bace na Allahumma salli ala man hamalahul buraqu Allahumma salli ala man azallahul gamamu Allahumma salli ala salli ala sahibul wasilati wa sahibul farilati wa sahibul maqamil mahmudi allahumma salli ala muhammadin adada zinati arshika allahumma salli ala muhammadin adada man salla alaihi wa adada man lam yusalli alaihi allahumma salli ala muhammadin ma'ana fa'atul tamam da Allah mana fa a tama'imu a wani hadisi aka wani Allahumma salli ala Muhammadin mana fa a tama'imu a wani hadisi wai Allah ka yi wa annabi salati gwargwadon amfanin da laya ta taba yi a duniya to wai ce maka ta taba amfani <laughs> wai ce maka ta amfani za Allah ya ce shirka ce kala kana mana fa a tama'imu Allah ka gafarta mana amin ahli sunna ku rike sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana kaunar manzan Allah yi koyi da shi yi koyi da wa tafiyar ka ga irin ta annabi sallaka ka irin ta annabi azumin ka irin na annabi zakar ka kamar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shiga ban ɗakin ka irin na manzo fitowar ka irin na annabi cin abincin ka irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasuwancin ka yadda annabi ya ce ayi komi na ka ga kana koyi da wa kana koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai kai wa annabi waƙar bege shi yake nuna kana ƙaunar annabi ba yi wa annabi waƙar bege abu ne mai kyau abu ne mai mai kyau amma bayan ka yi wa annabi waƙar bege kuma kai koyi da wa kai koyi da annabi in waƙar bege kadai a yi wa annabi shine ke nuna son annabi shata ya fi kowa son annabi a najeriya ko shata bai yi wa annabi waƙa ba in ba ku taɓa ji ba ni daji ya yi wa annabi waƙar bege kuma tashi ma ta fi daɗi wallahi tashi tafi daɗi dan shi mai ce na tsaya ga annabi muhammadu kuma ina kuka tsaya ni ne dan na tsaya kai ba da rama haka an ta yi fada ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe lahira mu dai tsaya ga annabi muhammadu ka faɗa mun bege da aka taɓa yi wa annabi mai daɗi irin wannan begen da hausawa suka yi begen da wa suka yi hausawa suka yi yanzu ka haɗa hikima da basira da ke cikin wannan wakar da wanda ya zai yana domin begenka suke gani kamar na haukace to dama kai menene in na ji sunanka nan take sai in firgice dakata dakata dakata idan ka ji sunan annabi cewa kai ka firgice ko cewa kai kamar salati tsakaninku da Allah na tambaye ku to wanda da ya ji sunan annabi sai ya firgice ya yi wa annabi salati ya saba wa sunna ko bai saba wa sunna ba to yanzu ka haɗa hikimar da ke waccan waka ta shata da wannan kenan da begen annabi kadai ya isa shata shi ne gaba don ya fi su iyawa shi yasa na ce muku ba laifi ne kai wakar bege wa annabi ba sai dai sahabbai ma suna yi wa annabi wakar bege sai dai su sahabbai malamai ne ke yin waƙar begen mu rashin sa'ad da aka samu yanzu jahilai ne masu yi wa annabi waƙar begen ba malamai ba me yasa malamai ne ya kamata su yi saboda su suka san siffar Allah suka san siffofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan sun yi begen zai yi kyau za su yaba annabi da abin da ya dace da shi ba za su wuce gona da iri su ɗauki siffar Allah su bawa su ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su waye su malamai ne malamai ne ke yi a cikin sahabai annabi yana da mawaka a cikin sahabai irin su hassan ibn sabit idan aka yi waka aka zagi manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce tashi ka maida musu martani tashi ka rama wa ruhul qudusi ma'aka annabi ya ce mala'ika jibrilu ma yana tare da kai kaji mawaƙin da mala'ika jibrilu ma na tare da shi hassan kuma ya miƙe ya ce adimna khailana in lam tarauha تثير النقى موئدها الكداء يبارين الأسنة مزجيات على أكتافها عسل الزماء تذل جيادنا متمطرات يلدمهن بالكمر النساء فإما تؤرضوا أن أتمرنا وكان الفتح وانكشف الجداء وإلا فاصبروا لجلال يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاء وقال الله قد يسرت جدا humul ansaru mau'idu halliqa'u kaji masu ilimi da suke wa annabi kaji wayanda suke wa annabi bege da ilimi malamai na ke yi ba jahilai na ke yi ba amma yanzu ya ko jahili a ce shi zai za a samu banda ko za a samu ba kawai a samu wata yarinya jahila ba ta san komi addini ba kawai ta ce mai yi wa annabi waƙar bege tana ya manzo muhammadu ka ne ni kaji wa annabi ya ta wai annabi ya rungume ta da Allah akwai ilimi a nan akwai ladabi ga manzan Allah tinkekke budurwa ta tsaya tsakan mutane tana cewa annabi wai ya zo ya rungume ta tinkekke da Allah ko liman da limamin masallacin nan liman dai liman da rawaninsa da alkyabbasa budurwa ta zo tana tsaya tana liman ka zo ka rungume ni a ne a takbir a takbir a takbir ko lima aka yi haka an yi ladabi liman da ya ba yi bi. ba balle shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka masu waƙoƙin bege aƙalla in kun rubuta ku samu maluma su duba maji ƙarancin ku samu me malu saboda ƙoƙarin kun ya zama ya yi amfani ku samu maluma su duba ku samu maluman sunna su karɓa su duba inda aka yi daidai su tabbatar muku inda ke da kuskure su yi mai sai su gyara muku an samu ci gaba ko ba a samu ci gaba ba sannan bayan begen kuma ai koyi da wa ai koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi isa mamsuhun ne bil baraka saboda ayar da Allah ya karanta mana wasalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu hayya to shi kuma dujal me yasa ake ce masa masihu saboda mamsuhul ayn idan sa daya a shafe ki idan sa daya a liƙe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bala'i da ke jiran al'umma a duniya kamar bayyana dujal ba taba samun wani annabi ya zo ba face sai da ya illa hazzara ummata dajjal sai da ya tsoratar da al'ummarsa su yi taka tsantsan da zuwan dujal su yi taka tsantsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma duk annabawan da Allah ya aiko ba wanda ya faɗi siffar dujal da yadda yake wata nan za mu samu rana mu samu hadara ko awa ɗaya da rabi kan dujar ku gane wane ne dujar manzan Allah ya ce sharru ga ibin yuntazar mafi sharrin na ɓoye da ake jira ne dujar akwai ran da yake wa'azi akan dujar a masallaci ya ɗaga murya yana magana da karfi sai aka ji yayi ƙasa ƙasa da muryarsa Sahabai suka ce sai da muka ɗauka dujar ɗin ma har ya zo yana cikin dabinan bayan masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ya ƙasa ƙasa da muryar shi daga nan za ku gane hatsarin dujar so shi ma dujal ana ce masa me masihu a annabi isa ma ana ce masa me masihu shi yasa manzo Allah ya ce ya gani a mafarki wani mutum kyakkyawa mai gashi ruwa na diga daga gashinsa yana zagaye ɗakin kaba ya dufu bilbait sai ya tambaya wane ne wannan aka ce masa haza huwal masihu isa ibn maryam ya ce wa ra'aitu wara a horar ya ce bayansa sai na ga wani mutum mummuna gashin kansa a tsimbire idonsa ɗaya a shafe mai mummuna halitta ha shi ma ya dufu bilbait yana zagayawa bakin ɗakin ka'aba na ce wannan kuma wane ne aka ce shi kuma wannan masihu da jarke da shi yasa annabi isa zai sake dawowa kamar yadda ya zo a hadisi dujal ma zai sauko kamar yadda ya zo mai kamar yadda ya zo a hadisi shi ya sa dukansu kowa almasihu ake ce mashi me ake ce masa almasihu amma wannan wato masihul khair wannan masihul balala ina fata an gane wannan to shi annabi isa waɗanda suka rike shi suka ce shi ne allah su ne nasara yaƙubiya su ne waɗanda suka ce annabi isa menene allah ne allah ya ce to wa'annan sun kafarta to shi annabi isa yana da laifi ko bai da laifi shi bai da laifi me yasa bai da laifi wa ƙalal masihu saboda shi masihu kamin ya bar duniya sai da ya faɗa. me ya ce? ya ce ya, bani isra'ila abudullahi rabbi wa rabbaku hmm. ya ku bani isra'ila ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku a tafsirin da muka yi na bara suratun nisa ina ji na bara ne ko rama mun yi magana akan magana annabi isa me ya faru me ƙur'ani ya faɗa me baibul ya faɗa akan magana annabi isa da su da suka ce an kashe annabi isa da ma maganganun da suke ciki idan ka karanto su da nassosin hatta a cikin baibul ɗin za ka gamsu cewa annabi isa ba kashe shi ba ba yi mai ba ba kashe shi ba abubuwan da ke ciki sun yi daidai da mafi yawan abin da alkur'ani mai girma ya zo da shi akan matsalar suna haduwa a wurare da dama ba kashe shi ba ba yi mai ba ba kashe shi ba to tun wancan lokacin shi annabi isa ya ce musu ku bauta wa allah ubangiji na ubangijin ya sauke nauyi ko bai sauke nauyi ba shi ya sa ko kai malami ne idan ka ga alamun mutane suna so su mai da kai abin bauta taka musu burki taka musu mai burki malaman bid'a ne suka lalace har akai matsayin da mutum zai zo ya sa gushi a ƙasa yana musu sujada su kuma suna samar albarka maimakon su mashi wazi idan jahili ya ganganci kana malami ya zo ya maka sujada to wazi ya same ka wazi ya yi mai ya same ka dole ka mashi wa'azi in baka mashi wa'azi ba to ka yadda da abin da yi ka yadda me saboda ka zama dagut dagut saboda a dagut kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibada duk wanda aka bauta koma bayan Allah to wannan dagut ne amma da sharadi sharadi shine wa radiya bil ibada idan ya yadda da bautar da aka mashi. annabi isa da suka ce masa Allah ya yadda ko ya yi magana ya fito karar ya faɗa wa ƙalal masihu ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbaku abinda masihu ya ga musu ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku ya fita ko bai fita ba to kuma in kun ga za a bauta muku ku yi magana ku yi me akwai wata magana da na gani a cikin addurratul karida durratul karida littafin sharhi ne na kuta farida sharhi ne na me kuta farida ku samu littafin ku duba in ba ku gama gana nan da zan faɗa ba ku kai ni kotu a hukunta ne eh, a hukunta ne tana cikin littafin adduratul karida shehu tijani yana zaune sai wani muridi ya zo ya masa sujada muridin yana masa sai da kalli muridin ya ce ka kafurta shehu tijani yana zaune muridi ya zo masa mai sujada ya kalli muridin ya ce ka kafurta ba a yi wa kowa sujada sai Allah ku duba cikin adduratul karida idan ba ku ga wannan maganar da ke ciki ba ku kai ni kotu in ɗauko tawa in nuna mu ahlus sunna ba mu kowa sharri ba ma kwanmu sai da zakara to idan za a zo a yi wa shehu tijjani sujada ya kafirta wanda yi kai kuma a zo a sa goshi a maka sujada kai ku kana girgiza kai kana masha Allah kai ka da ko baka yadda ba ɗagut ɗagut ɗagut kullu ma da min layi wa radiya bil ibada dan labarin tambaye ku yanzu Allah ya ce inda suka bauta wa annabi Isa sun yi mai. annabi Isa annabi ne ko ba annabi ba yana cikin ulul azmi ulul azmi min ar-rusul alarama fara ba su aya ta cikin suratul ahzabi wa iz akazna wa in akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum da Allah akwai sunan Isa dan Maryam a cikin ayan ko babu a jerin gwanan annabawa ko ba jerin gwanan annabawa ba manyan manzanni to je ka shura ba mu shar'a lakum min ad-din shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi wal ladhi awhayna yayi gangara والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أنا أمشي النبي إيسا كوبا أمشي النبي إيسا با تجيكني سايبا سوئنا وحينا إليك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده نعم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان سنة وآتينا داود زبورا أما شيء النبي إسحاق وما أما شيء شبا توجي كبكرا قولوا آمنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم نعم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى يا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تبنى جكال إبرانا قل آمنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى نعم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تجيك عن عامي وتلك حجتنا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يا نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم إن ربك حكيم عليم يا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نعم كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل نعم ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون أه. وكذلك نجزي المحسنين أكوي سورة وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين فول ستوب فول ستوب فول ستوب فول ستوب duk inda aka faɗi rukunin mutanen kirki a ƙur'ani mai girma annabawa da manzanni akwai annabi isa ko babu da Allah wannan babba ne ko karami ne a duniya nan da muke ciki a halin yanzu kaf akwai mai darajar wannan a al'ummar annabi gaba ɗaya banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mai darajar wannan to ga wasu sun bauta mashi aka ce sun kafarta duk da darajar sallah kai sai ka bauta wanda bai kai shi ba ko duk matsayin da za ka ba mutum ko ka ba shi wali ko ka ba shi. gausi ko ka bashi gaushi ko ka bashi kudubi ko ka bashi asfiya'u ko nujaba'u ko ko ko duk matsayin da zaka bashi ya kai wannan ya kai annabi isa tsakani da Allah to idan wanda ya bauta wa annabi isa aka ce kafiri ne Ƙur'ani ya faɗa to wanda ya bauta wa wanda bai kai annabi isa ba wa ya fi rashin hankali da wanda ya bauta wa annabi isa da wanda ya bauta wanda bai kai annabi isa ba wa ya fi rashin hankali a su. ka biyo yan na rashin hankali domin kai wanda ka bauta wa bai kai su ba in za a kafirta su to kai kafircin naka ya kamata ya zama da capital letters idan wannan an rubuta kafircin su da small letters kai da me ya kamata da babban baki da capital letters ya kamata a rubuta naka Allah ka sa mu gane addini wallahi in baka gane wannan ba ban san me zan iya gaya maka ka gane ba duk bayanin da ya kamata Allah ya mana ya mana Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iya rike hanyar annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala al-masih ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah yadda lamarin yake duk wanda ya kuskure yawa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna to wannan Allah ya haramta masa shiga aljanna Allah ya haramta masa me shiga aljanna saboda yayi wa Allah shirka malamai sun yi sabani wannan kalma innahu man yushrik billah maganar wace ce maganar waye wasu malamai suka ce Allah yana ba mu labarin ci gaban magana Annabi Isa ne وقال المسيح يا بني ya bani isra'ila ربي rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah duka annabi isa ya ci gaba da yin bayani innahu man yushrik billah faqad harrama alaihi wa wasu malamai suka ce a iya magana annabi isa ta kare wa qala masihu ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbakum iya nan magana annabi isa ta kare wannan kuma jumla ce musta'anifa musta'anafa jumla ce sabuwa wacce aka fara da ita ita kuma maganar wace ce yanzu Allah ne da kansa yake magana ba Allah yana ba mu labarin magana annabi Isa bane magana Allah ce shi da kansa yace innahu yadda lamarin yake man yi shirk billahi duk wanda ya kuskure wa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna to wannan Allah ya haramta masa shiga aljanna Allah ya haramta masa aljanna na tawaye to yace ya haramta maka wa zai shiga da kai banda sa karshe wani zai saka aljihu ya kai ka wani zai da tuwa riga tana da aljihu dubu saba'in ɗebo ya ciccika ya ciccika ko da aljihu na ɗaukar mutum dubu saba'in ɗiba farko zai ɗabi dubu saba'in sau dubu saba'in ya je ya kai aljanna ya juye wadda masu ganin aljanna da security ba su gan shi ba ya dawo ya ƙara ɗiba ya je ya juye ya dawo wai sai ya yi sawu saba'in kamin allah ya gan shi ya kai me kake har yanzu baka tafi ba wai sai kunya ta kama shi sai ya da ya tambaye ku gamman house ko ko bari dan kara matsawa gaba kada villa presidential villa inda shugaban kasa yake da ita da filin kiyama wa fi security da ita da aljanna wa fi security to ka dauki kawai gidan shugaban kasa sai na ɗabi abokai na su ana ramma muka shiga gidan shugaban ƙasa muka hito duk security da gamu muka ƙara komawa har muka yi sawu saba'in duk security bila ba wanda ya gamu ya kamata a kore su ko ya kamata a basu su ta yi zuwa she bila wannan ba zai yi ba balle na ana rama ya ce wala ko gamar house wannan ba zai ba kashe gasar saba'in gamar house ba a ganka ba zai yi kai ko gidana ka shigo sau saba'in ban ka ba ya kamata a tambayi kwakwalwa ta ba lafiya kalau take to ɗaya kenan tambaya ta biyu yanzu na wajen tafsiri ciki da waje da ko'ina mutane ne mene ne mutane ne mun kai dubu saba'in to kaddara mun kai dubu saba'in aljihu ɗaya kenan aljihun guda dubu saba'in ne wani aljihu ɗaya kenan to bar wannan mu ɗauka ku kaɗai kawai taron filin wa'azin nan na ce an tashi daga wa'azi da Allah wanda ya zo da mota ya batta mai mashin ya bari mai keke ya bari wanda ya biyo keke na fef duk an ɗauke mashi dukan ku zan kwashe ku in zuba cikin aljihu kowa zan kai shi gida zan kai na tudun nufawa in kai na tudun wada in kai na tudun ilu ilu ne ko ila tudun ilu in kai na anguwa sarki da anguwa mu'azu da barnawa da da da da zan kai kowa gida in aje shi aljihu zan kwashe ko in kai ku za ku yadda me za ku ce za ku ce mutumin gwamnan na yana hadawa da kwaya saboda ba zai kama hankali idan kana so ka shiga aljanna hanya ɗaya ce karka yi shirka kada ka yi mai kada ka yi wa Allah shirka duk wanda ya shirka Allah ce da harrama Allah alaihi aljanna Allah da kansa ya haramta masa shiga aljanna kuma aljanna ta Allah ce duk wanda ya ce zai baka aljanna ya dana ka yake ka ga wani tsoho aka ɗashi da wani tsohon makulli wai wani tsohon makulli wai dan makullinsa ne na aljanna gotun daga nan an bashi in ya je can ba matsala kawai ya je ya bude ya kace dakin hotel a daki a hotel wai an bashi makulli tun daga nan ya rike yadda kasa an je filin wa'azi ka tabbai yan protocol ina masauki na su baka ki sai ce to ga wannan dan makullin dakin kake na hotel kaza wai tun daga nan da dan makullin shi kai an yaudari al'umma an yaudari jama'a aljanna nan ta waye to Allah ya ce in ka masa shirka ya haramta maka shigarta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi wannan shine abin da Sheikh Abubakar Mamud Gumi ya ƙara rayuwarsa yana karantarwa ko ba shi bane wannan aqida da wannan tauhidin shine karantarwar Sheikh Abubakar Mamud Gumi ko ba ita ce karantarwar shi ba aqida da tauhidi abin da ya ƙara rayuwarsa yana koya wa mutane ke tun ba a ganewa har Allah ya sa aka gane tun magana ana jin tayi girma har aka gane ashe shine magana Allah shine magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama na faɗa muku daga inda ya aje mu daga nan muka dora kuma forward ever backward never da ubangiji to tun da ba zai shiga aljanna ba ina za a kai shi Allah ya ce ba ma'awahun nar masa ita ce wuta ranar tashin alkiyama dama daɗin lahira kenan gida biyu ne ba iska mai yawo kan hanya fariqun fil jannati فريق في الجنة وفريق في السعير إن باكا cikin aljanna ala rubu jahannama za a samu ka ce fariqun fil jannati wa fariqun fi wa wani bangare suna cikin aljanna wani bangare suna cikin wutar sa'ir inji Allah madaukakin sarki gidajen kenan guda biyu sai Allah ya ce wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka in ji Allah malamai suka ce kalmar azzalumi a ƙur'ani tana zuwa da ma'anoni da yawa amma duk sanda ta zo a sake ta zo muɗula irin wannan to ma'anar shirka take bayarwa ma'anar me shirka take bayarwa shi yasa luqmanul hakim yake ce wa ɗansa wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa izu wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah why inna shirka na zulmun 'azim inna shirka lalle shirka la zulmun zalunci ne azimun mai girma an gane الذين آمنوا ولم Allah ya ce waɗanda suka yi imani basu su cuɗanya imani su bi zulmin da zalunci ba sahabbai hankalin su ya tashi suka ce ya rasulullah waye cikin bai taɓa zaluncin kansa ba sai annabi ce a zaluncin da ake magana shirka ake magana allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ay wa lam yalbisu imanahum bi shirkin basu hada imanin su da me ba da shirka ba uhushurul ladzina zalamu kai suka baro uhushurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun yawa min dunillahi fahduhum ila siratil jahim anan ma uhushurul ladzina zalamu ay uhushurul ladzina kafaru suwa za a tara kafirai mushrikai su ne wa'inda za a tattaro in ji Allah maɗaukin sarki duk inda ya kalmar zalunci ta zo a sake a cikin alkur'ani mai girma malamai suka ce ana magana akan ne ana magana ne akan shirka da kafirci Allah ka raba mu da shirka da kafirci Allah ya ce wa malin zalimin min ansar azzalumai ba su da mataimaka a ranar tashin alkiyama ya Allah ka tsare mu kar ka sa mu shiga cikin azzaluman da ba su da mataimaka a ranar tashin alkiyama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah